Idan kana son ka ci nasara a rayuwa, su dole sai ka yi ƙoƙari ka jajirce wurin samar da ingantaccen abu wanda zai sha bamban da yadda aka san ana samar da shi domin ka ƙayatar da al'umma kuma su mai da hankali wurin kallon ka fim ɗin jinnuwar ɗinsu ya zo da wani irin sabon salo wanda ba a taɓa ganin irin shi ba ko kuma ba a ma saba da shi ba a masana'antar kaniwood ko kuma a hausa fim ma gaba ke ɗaya fim ne wanda yake ɗauke da siddabaru sosai kusan ma rabi da kwata ɗin shi siddabaru ne so shi yasa na tsaya ne tunani wane ne wanda zai iya yi min wannan aikin su na san abdulmalik da daɗewa amma dai ba mu taɓa yin wani aiki da shi ba amma na ga wasu aikace-aikacen shi da son kayatar da ni kamar yin shi na dakarun yaƙi so wannan ya sanya na kira shi muka zauna muka shawara yaya za a gudanar da abin nan kuma mai kallo ya ga abin nan ƙi da gaskiya ne so gaskiya na samu abin da nake so kuma alhamdulillah duk sanda zan rubuta ma sai na kira shi na ce mishi to ya kake gani in zami kaza yiwuwar kaza zai ce zai yi kuma zai ƙara min ma wani abin wanda wata shawara wanda insha Allah in muka bi ta abin alhamdulillah kuma mun ci nasara abin yayi eh gaskiya kan a lokacin ɗaukar aikin fim ɗin mun ga sauye-sauyen aiki ba ah, kamar yadda a can baya muke ɗaukar finan da ba su da irin wannan saddabarin da yawa ba gaskiya shi wani lokaci za mu fita ma da niyyar mai kamar zango ɗaya ko biyu haka na da haka to amma bai suka ga har mun yi mun tashi an yi sin uku hudu biyar ba akwai ranar ma da muka je sai da muka kafa kamar ruwa aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa a ɗauke mu dawo a ɗauke mu dawo ina ga ranar nan daga safe dai ina ga zuwa a zahar ba sun uku dop dina shi ma gaskiya ya yi ƙoƙari sosai don haka shi ya sanya sai da na tsaya na ga waye kamata a ce